سيدنا يرحمون من في الأرض يرحمكم من في السماء يرحمكم من في السماء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يرحمكم من في السماء مؤسستنا مؤسستنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wa والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وبعد أنقوى وإن سكي كلنا دكما سورنا alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته akwai wata yar uwa ne baiwar Allah da zamu dan yi fira da ita wanda mutane za su saurara malama menene sunanki ni sunana Aliya Aliya kafin wannan lokacin ke ba musulma ba ce menene abin da ja hankalin ke zuwa ga shiga addinin musulunci um, abin da ya ja hankali na ɗabi'a musulunci ne kawai ke birge ni da al'adunsu a wani ne ya miki tilas cewa sai kin shiga addinin musulunci ko ke ce kika gamsu da kanki kina so za ki shiga addinin musulunci ba wanda ya tilasta min dama na daɗe ina ra'ayi ni na sa kaina to kaman an ce mun an dan samu cika da matsaloli da kai ruwa rana lokacin da kika yi kokarin shiga addinin musulunci wani matsaloli kika fuskanta da kalubale da kika fuskanta iyayena ne da kawai suke kokarin bani matsala sun nuna ba sa so to daga nan kuma fa sai ya faru shine ake ta dan tashin hankali an je station an je wurare da dama ana ta rigingimu yanzu a shekarunki zai kai nawa yanzu shekaru na goma sha tara yanzu shekarunki goma sha tara to a yanzu da ki Allah subhanahu wa ta'ala ya azarta ki da shiga addinin musulunci yanzu kina jin cewa akwai bambanci a rayuwarki kafin shigarki addinin musulunci da kuma shigarki musulunci yanzu eh akwai bambanci za ki dan iya ba mu misali to da dai ba abin da nake ba na sallah bana komai amma yanzu kullum ina yin sallah sau biyar a rana To a yanzu kina da wani kira ne da kuma wani fata da kike akwai wani kira da kike da shi ga al'ummar musulmi da wani abu da kike da bukata zuwa ga su al'ummar musulmi din to ba ni abin da zan ce musu sai dai in ce musu na gode Allah ya saka ma kowa da alheri to yanzu a matakin karatu alamomi na nuna kin kammala secondary school eh yanzu kina da tunanin za ki ci gaba da karatu daga wannan matakin zuwa mataki na gaba eh to ina tunanin zan ci gaba da karatu amma sai zuwa nan gaba kaɗan to menene dalilin da sa yanzu kike tunanin ya kamata ki dakatar da karatu sai nan gaba saboda yanzu ina so zan fara zuwa makarantar islamiyya ne to a kenan, insha Allah kina da wani jawabi da zaki na karshe a'a kenan, iya jawabi na to a malama Aliya mun gode Allah ya saka miki da alheri a kamar yadda kuka ji ta yi bayani kuma kamar yadda yan uwa suka sani wanda suke bibiyar mu muna da organization wacce ake ce mata ashabatul kiram kuma insha Allah mun shirya dan fuskantar irin wannan kalubale din kuma dalilin da yasa kuka ji na tambita tana da shirin ci gaba da karatu yanzu take eh, tana da shirin ci gaba da karatu amma ba yanzu ba musamman na zamani tana so za ta yi karatun addini ne kuma kamar yadda kowa ya sani shigar mutum addinin musulunci kaɗai bai warware matsala dole sai an karanta da shi musulunci ɗin kula abin da muke faɗawa mutanen mu akwai bambanci tsakanin na gaji addini da kuma na karanta addini yadda yake a rubuce yadda Allah ya saukar da shi ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama da shi sannan insha Allah za mu iya ƙoƙarinmu cin daga abin da ya shafi karatunta a ɓangaren islamiyya da kuma karatun boko ma lokacin da matsalar zai ainihin wato taso da izinin Allah Ko wani dakta ba na so ba zan kira sunan sabbin yanzu a yayi mana alƙawari ƙarƙashin wannan organization ɗin cewa duk wata jami'a da muke nema wa wani admission a nan ƙasar in Allah ya yarda idan bai san wani ba a wajen ta akwai wa'anda ya sani wanda zai iya neman alfarma wanda za a ba mu admission da sunan wannan organization din wajen daukar ɗalibai karatu insha Allah daga in matsalar karatun boko ya taso da sanda take tunanin za ta ci gaba da izinin Allah haƙƙi ne akan mu za mu iya ƙoƙarin mu har sai mun ga da izinin Allah daga fara karatunta kowane irin ko za ta karanta har ta gama mu ga cewa nauyin yana ɗauke a wuyanmu kuma Allah ya bamu ikon sauki wannan nauyin daga ƙarshe kiran da nake zuwa ga 'yan uwa musulmi mu yi ƙoƙari a ya zamanto kyawawan ɗabi'unmu su dinga jin mutane zuwa ga addinin musulunci sau da wani lokaci ba kowa bane ke iya bambancewa abu kaza musulunci ya hana bambanci tsakanin musulmi da musulunci kowane irin aikin banna in ya fara a duniya za ka ga ana jinjina shi zuwa ga wanda ya yi aikin amma musulunci ne kadai wani lokaci akan samu idan wani musulmi ya kuskure ko da musulunci bai goyon baya abin sai ga an jingina musulmin zuwa ga addinin shi misali za ku iya ganin karya musulmi ya yi a cikin lokacin da ba musulunci ba ne ya koyar da shi ya karya kana iya ganin musulmi a bashi amana ya ci a daidai lokacin da musulunci ya hana cin amana kana iya ganin musulmi ya ji ya yi sata a daidai lokacin da musuluncin kuma ya hana sata irin wannan ɗabi'un wani ya ga wani musulmin ya ji ya kai jingina wa addinin musulunci wani ma musulunci faɗa yake da wa'annan ɗabi'un bai yadda da shi ba haka ita yar uwa a da ragowar yan uwa ire-irenta ga yan uwa malam abdullahi baba yaro a ah, zan miƙa abin magana zuwa gare shi ta yi ba mamaki malam abdullahi shi ma yana da wasu 'yan kalmomi da zai faɗa a karamakan la bismillah alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa ala rasulullah amma ba da assalamu alaikum ya jama'atu musulmi baya gaisuwa ta addinin musulunci da farko muna mika godiya mu ga Allah baraka wa ta'ala wanda ya kadara wannan bawan Allah malama aliya ta fahimci gaskiya kuma ta gaskata kuma ta mika alama ga Allah aka ba ta kalmar shahada kuma yanzu ta zama yarwa a cikinmu muna maki fata alheri Allah kamar da cika karba addinin musulunci da mu da ke gabaki da Allah muna mutuwa muna musulmai eh, kashi kuma muna mai kira da cewa duka ma musulmai da suke kallonmu a fadin duniya gabaki daya wannan organization da ake ta kai komowa muna ma shugabannin wannan organization fata alheri kuma duk wanda Allah subhanahu wataala ya hore musu abin da su taimakawa su yi fi sabilillah saboda annan duniya ne zaka gina aljannan ka ranar gobe kiyama ka sayi wannan lokaci na zuwa da zaka nema yana zaka ba da gudunman ka kuma ba wanda zai saurare ka saboda wannan ba duk abin da ka mutar fada mala ya riga ya fada komai Ah, zan dukta da ya nasiya na kenan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik da a waɗanda suke saurari sun ga mala abdullahi ne amma shi kan shi mala abdullahi tarihin rayuwarsa yana buƙatan tsawon lokaci mala abdullahi ne ko yayi wannan bayanan ɗaya ne daga cikin wannan memba na organization ɗin nan wajen kula da abin da ya shafi bangaren waɗanda suka musulunta hakanan akwai ɗan uwa malam abubakar baraji daga wato jihar naija malam layi a kamar da kuka ya yi bayani shi ma kafin wanda lokacin haka yake yana da matsayi a wancan bangare na addinin kirista wanda ya karatu har sai da ya samu ka iya cewa mafi karanci mataki shine diploma a bangaren karatun addinin kirista Allah ya ji malam jafar Allah ya masa rahama malam jafar malablai ya musulunta a hannun malam jafar kuma daga lokacin da malablai ya runguma addinin musulunci a bai tsaya ba ya kama shi da gaske yana nan jihar kaduna a ɗan kabilar kadare ne a kudancin kaduna ina ganin daga musuluntar malam abdullahi zuwa yanzu mafi karanci ka yi cewa akwai mutum wajen 500 ko sama da 500 wanda suka shiga addinin musulunci ta kaga kai idan kana musulmi wannan kalubale ne gare ka ba wai ka kira wani zuwa ga addini ba ta yi ba mamaki ba ka taba tasiri ga wani yana aikin banna ya daina ainihin wato aikin banna din saboda haka wannan shine muna roƙon Allah abubuwan da muke Allah ka sa ya zama dan shi muke yi ta kazan takaita a nan salamu alaikum wa barakatu